barka mu da sake saduwa a yau biyu ga watan ramadan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku shi kuma yi daidai da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a cikin tafsirin na wannan masallaci mafi imam ahmad bin da tsauni a garin gusau a jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala ya karba mana ibadunmu da muke yi a jiya mun kwana cikin tafsirinmu na sufil bakara aya ta 253 wanda ba mu karkare ta ba za mu sake dawa ta kanta insha allah ta'ala bin mu kammala wannan aya insha allah ta'ala malamin ki sulaiman bisu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أجيا من أتكين فترنا آية لوكتي من كملا با مكفاكي دعوة كرو نبي آية إن شاء الله تعالى من كركري أبنك تكينتا أجيا من كرنتا فإن الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من بيان آه كون لك تكين بياني دي قباتا na waɗanda Allah ta'ala ya fifita su akan sauran annabawa ma'ana annabawan da Allah ta'ala ya fifita su akan sashin su to sai Allah ta'ala ce muna minhum man kallama Allah a cikinsu akwai wanda Allah ta'ala ya yi ma magana a jiya mun gabatar da a bayanin wannan abinda malamai suka rinjayar na cewa wanda Allah ta'ala ne masa magana a cikin annabawa ne annabi Musa alaihi salatu wassalam a dazu da rana wanda uwa ya kira ni cewa ya samu tafsirin jiya wanda ake sa FM dare ya ji na rinjaya da cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam shine ake nufi da minhum man kallama Allah a matsayin wanda Allah ta'ala ya magana dalilin bayanin da muka yi jiya na cewa asalin kalmar minhum man kallamahu Allah akwai ha'u bamir na cewa akwai wanda Allah ta'ala yin magana cikinsu. to yake cewa ya duba wasu tafsirai suna nufin cewa kuma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan aya haka da wasu annabawa da Allah ta'ala yin magana to wannan magana da ɗan uwa magana kan ta dazu cewa akwai wanda ba Annabi Musa alaihi salam ba wannan kauli ne wanda ke mai rauni ba ya inganci a wajen malaman tafsiri ko da ku kaga malamai sun kawo shi ba ya da ƙarfi a wajen fassara wannan aya domin idan ka ce ah, Allah ta'ala ba da annabi Musa alaihi salatu wasallam yake anan ba to za ka ci karo da ayoyi da yawa na alƙur'ani wanda waɗannan ayoyi jiya ba mu ambace su ba kuma watakila akwai buƙatar mu sake maimaita su ko mu kawo su saboda su yi ah, ba da ƙarfi akan wannan fassara wanda malamai suka ce minhum man kallama Allah ya zama annabi Musa alaihi salatu wa salam da za ka koma cikin suratul nisa'i za ka ga Allah ta'ala karara ya bayyana wata cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala ya mu annabi Musa magana magana kuma cikakkiyar magana to wannan shine malamin suka ke, da wannan aka fahimci cewa minhum man kallama Allah annabi Musa alaihi salatu wa salam haka bayan wannan aya da Allah ta'ala bayyana mana kusun da cewa minhum man kallama Allah a cikin su da Allah ta'ala magana magana kala biyu ko iri biyu Allah ta'ala ma annabi Musa alaihi salatu wassalam a wani waje za ka ga Allah ta'ala ya ba mu labarin zuwansa miƙati da ya yi ga sa subhanahu wa ta'ala yayin da yake gaya mata ta cewa idra'a naran فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى sai Allah ta'ala ce muna falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fakhna'na alayka innaka bil wadi al muqaddas huwa wa ana khartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri har zuwa ƙarshen wannan aya zaka ga Allah ta'ala da kansa ke magana ba tare da wasu da ba Allah bai sanya kowa ya zama a tsakaninsa da annabi Musa alaihi salatu wa salam wajen isar da wannan magana ba masai masa innani ana Allah la ilaha illa ana ba sabuwa ka ba amma wani ba ya faɗa ba wani mala'ika da ya shiga tsakanin ne Musa alaihi salatu wa salam da ubangijinsa Allah kai tsaye ma annabi Musa wannan magana haka nan annabi Musa alaihi salatu wa salam yayin da yake shirin zuwa yin munajati da ubangijinsa yana shirin zuwa munajati da ubangiji yayi kwana talatin. yana yin azumi lokacin zai tafi sai aswaki sai Allah ta'ala <clears throat> ya ce masa koma ka koma ka je ka sake yin azumi goma don ya zama cewa ka cika guda talatin walan ma ja musa limiqatina sai Allah ta'ala ce mai wa kallamahu rabbu sai kuma ubangijin sa yi masa magana a qur'ani ba za ka samu wanda aka mai saraha da irin wannan bayanai ba in ba annabi Musa ba alaihi salatu wassalam an fahimta da haka malaman da suka rinja da cewa annabi Musa alaihi salam shine wanda ake nufi da ayar nan cewa minhum man kallama Allah wannan kauli shekarun jayi a wajen malamai haka al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala yayi bayani akan ha'ud damir din cewa abin da yasa ba a faɗi suna annabi Musa ba saboda kissar wannan suratul baqara cike take da labarin bani Isra'ila bani Isra'ila bani Isra'ila wanda kuma su ne mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam bayan wannan <clears throat> annabi musa alaihi salatu wassalam labarin ya yi tsawo da haka a ƙa'idar larabci ba za a kawo bamir ba a yayin da kuma a wanda ake so a yi magana da shiɗin labarin sa ya yi nesa da wannan ishara da za a yi sai Allah ta'ala ya taƙaiki da faɗin cewa minhum man kallama Allah a cikinsu akwai wanda Allah ta'ala ya magana ba tare da ya ayyana sunan wanda yake wannan wajen ba ta hanyar bamiri ba saboda nisan maganar wanda aka yi da kuma bamirin nasa mun fahimta a da za ka kana ba da labari tun da safe kana ba da labarin wani wani wani wani wani sai zama ka dakatar labarin ka kuma labarin wani kuma daban to idan ka zo kuma kana son ka sake alakanta magan da alaka da wancan ba za ka ce kuma ya yi kaza ba mun fahimta in ka ce kuma shi ya yi kaza sai a ce wa kake nufi wannan na biyu da kai labarin za da na uku na hudu ko ko shi ne farkon kake magana to nan kuma sai ka ba mutane rudani ka rikita su a wajen fahimtar a wane ne kake magana a kai to amma yayin da ka zo ka shafe abin da zai iya kawo mutane sai ka kawo labarin cewa a cikin su akwai dai wanda mun zauna da shi to <clears throat> bisa karina ma'ana karinin labarinsa za ta sa a fahimci wannan magana da kake yanzu a cikin waɗancan mutanen da ce saboda kowa ya san su an san labarin su da ka dinga bayarwa sai a gane da wane kake idan da za ka zo kana bayar labari yanzu a najeriya matsalar ka ce ai an gama harakar mulkin soja an dawo mulkin farar hula na siyasa da ubasan je dawo ya sake jaddada abubuwa da yawa waɗanda siyasa shagari ta daga bari ubasan je da ya zo ya yi kaza ubasan je da ya zo ya kafa efcc ko ba su da ya kaso ya kafa iscpp da ya zo ya yi kaza ya yi kaza ha sai ka ci gaba da labari kake kuma yar ado shi ma ya zo da yar ado ya zo shi ma ya yi kokarin kawo sabon point agenda bayan nan Allah bai mai dogon rayuwa ba sai kuma Jonathan ya zo Jonathan shi ma da ya zo ya yi wata shida amma haka ya zo ya lallaba da mulkin sa ya tafi ya cika wasu abubuwa na can baya ya kirkiri nashi wasu daban ya yi kaza ya yi kaza cikin labarin kuma sai ka dawo kana labarin an zo an yi zaɓe muhammadu buhari ya ci zaɓe ya yi tenuwa ta farko ya zo ya ci gaba da yin tenuwa ta biyu kana cikin wanda suka ce an yi ƙoƙari kuma an kafa ma'aikatu waɗanda za su dinga kula da barayi masu tasa kuɗaɗe wanda aka yi su tun a shekara ashirin bayan dawo demokuraɗiyya a nan wanda ya ji labarin da kake bari yana da bukatar sai ka cinye kuma ba sun ya sake kama biyu kana bukatar wannan tun da ka zo cikin labarin kana cewa da aka kaba a shekara ashirin ko ya san cewa shekara ashirin baya wane ne akan mulki ba sun ne akan mulki da aka baka da bukatar sai ka sake faɗin sunansa baka da bukatar kuma yanzu kace ba mini za ka faɗi ka ce a gwamnatinsa me ba mini a cikin wannan kalmar shine sa to gwamnatin waye ka bar labarin gwamnati obasanjo ka bar labarin karaduwa ka bar labarin jirasa ka bar labarin buhari to a kake nufi to a fasahar zance sai ka shafe wannan na ƙarshen cewa a gwamnatin sa shi waye sai ka shafe sa sai ya zama baka rikita mai sauraron ka ba wace gwamnati kake magana tunda ka faɗi abubuwa da yawa na gwamnati ta da sai gabata in ka dawo ka sake cewa kuma a shekara ashirin da aka fi apc a nan ka wutar da mai sauraro da mai fahimtar ka ba ka ba shi wahala akan labarin buhari ba ka ba shi labari akan janaza ba ka ba shi labari akan yaraduwa saboda labarin ne kake yi shekara ashirin kun fahimta to shi ne in har ɗan adam zai gane wannan fasaha min babu aula ubangiji mu subhanahu ta'ala ya zama shekirin na fasaha ɗin sama da kowa kun gane wannan Sa'i, to sai Allah ta'ala ce mana <clears throat> minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ta'ala ne magana me hikimar magana da Allah ta'ala ya ma Musa alaihi salatu wassalam amma sauran annabawa ba a ce Allah ta'ala ya musu magana ba dalilin wannan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam sunansa ya fi zuwa a cikin alqurani da yawa kamar dukkan wani annabi wanda sunayen suka zuwa cikin alqurani babu wanda yake annabi Musa annabi Musa kuma ya gwagwarmaya mai matukar gaske mai da annabi Musa ya yi kusan babu wani annabi da Allah ta'ala bar labarin mai da ya yi irin annabi Musa alaihi salatu wasalam a cikin Shi ne kadai ya haɗu da kafiri wanda kafirkin ta fi na kowa babu wani annabi da aka ce al'ummarsa sun yi kafirki. irin kafirkin mutane annabi Musa alaihi salatu wassalam domin mutane annabi Musa a cikin su aka samu fir'auna a cikin su ne aka samu wanda yake ne Allah bal ma yazo ya fi Allah ɗin gaba daya akwai wanda ya wannan kafirkin? babu to da haka Allah ta'ala yana so ya nuna ma annabi Musa alaihi salatu girman azama da zai riko da ita da kuma buwayar mulkin Allah subhanahu wataala ya gwada masa cewa shi kadai ya zai bashi madadi sai zai zama mai taimako a gare shi da haka zai haɗu da ƙalubale mai girma a gabansa Shi shine ƙalubale na Fir'auna da 'yan fadarsa makiya Allah makiya addininsa wanda za su iya kama annabi Musa tarnaki da cikas a cikin mulkinsa da kuma jagorancin shi da annabtakarsa to sai Allah subhanahu wa ya zaɓi annabi Musa alaihi salatu wasalam dan ya ƙara kwantar mai da hankali ya mai magana da kansa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya mai magana dan ya tsaci kwantar mai da hankali ya hakurtar da shi cewa fir'auna da za a tura ka zuwa gare shi ba zai iya samun nasara a gare ka ba shi yasa saboda girman kafircin fir'auna yasa Allah ta'ala ya zaɓi annabi Musa bayan da ya je madiyana ya gama kiwonsa yana dawowa da iyalinsa sai Allah ta'ala ya nuna mai a dutsen tsurufina wannan dutse na tsurufina a tamfalin dutse ne wanda babu itace a kansa abinda ake nufi da abtur a larabci yana da bambanci da aljabal aljabal shine dutsen da yake iya samun kasa a kansa kuma yana iya samun bishiyoyi da tsirrai da halittu a kansa amma idan aka ce abtur shi abtur babu komai a kansa dutse ne kawai kurman dutse ba tsirrai a kansa ba dabbobi ba komai duk abin da ka za a kansa zubewa zai ko ruwa ka zuba kan shi a malalewa za su wannan shi ake cima to to Allah ta'ala ya nuna masa wuta a wajen wani tsuri fina bayan da ya ga wannan wuta din sai ya ce ma iyalinsa ku zauna in kusu a anastu naran la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu ala nari huda wannan ta'abiri da annabi Musa alaihi salatu wasallam cewa ku zauna a wala in samu muna wuta da za mu yi girki ko kuma mu samu wata shari'a a wajen wannan wutar na gani yana zuwa wata ayar sai Allah ta'ala ce falamma a nudiya ya Musa Allah ta'ala ce mashi ya kai Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka na wadi al sai Allah ta'ala ne magana da kansa yace masa cirta kalmanka lalle kai kana da fada kana a fada wata ke mai tsarki amintacciya fada wata ke mai girma malamai suka ce a daidai wani lokacin Allah ta'ala shirya annabi Musa don ya mai magana sai da ce mai kirta kalmanka aka zo mai da abin da yake mukhalif lil ada mutum zai ma magana mai nisa ka ce ka kirta kalminka ha sai Allah ta'ala ce mai kirta kalmanka innaka bil wadi muqaddas huwa kai kana fada wata ke mai girma fada mai tsarki me yasa Allah ta'ala ya ma annabi Musa wannan shibarin cewa kana fada mai girma domin ya hakurta da shi kwanta mai da hankali ya nuna mai cewa akwai fada mai girma wadda ya samu kansa a cikinta ko da ya je fada fir'auna ba zai gigice ba ba zai haukace ba ba zai rikice ba ba zai ga shi da abin da bai taba gani ba la ai ga fada mai girma wadda ya shiga wata fita fir'auna alaihi la'natullahi kuna fahimta to da Allah ta'ala yana ta shirya annabi Musa dan ya gaya mai magana mai girma sai ce masa innaka bilwadi muqaddas tuwa wa anaka tartuka fastami' lima yuha kaga anan Allah ta'ala mai magana ne saboda haduwa da babban kafiri fir'auna alaihi la'natullah wanda kada annabi Musa alaihi salam ya tsorata kada ya firgita kai ne rikice ya tsaya a nan wajen to Allah ya mai magana amma yaya maganar Allah subhanahu wa ta'ala take ga annabi Musa alaihi salam yace wa wa minhum man kallama Allah magana ce Allah ta'ala masa ba irin magana da mu muke yi ba babu harafi a cikin ta babu ah, me yake da suna kalma babu kuma jumla a cikin ta Allah ta'ala ya hayya a magana ne saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala kalamuhu azali ba ta da farko ba ta da ƙarshe magana Allah subhanahu wa ta'ala ba ta da siffar da zaka ce ga irin siffarta saboda laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma Allah ta'ala ya kira na Musa da sauti wanda aka hayya masa aka kirkiri wannan zaman da zai yi a wannan wajen domin ya saurari maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya gane cewa maganar Allah ba maganar wasa ba ce maganar Allah magana ce mai girma to shi yasa wannan abin da Allah masa girmama shi Allah subhanahu wa ta'ala yi an kira shi an ce cirta kalmansa wasu malami suka ce takalman da aka ce cire saboda yana cikin babbar fada mai tsarki da aka cire takalminsa waɗansu malami suka ce an ce takalman saboda da fatar jaki aka yi takalmin nasa zai je kuma ya gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala, da haka ba zai zo ma Allah ta'ala da abin da ke ba mai tsarki ba fatar jaki ka gaba tsarkakakkiya ba ce don haka allah ya aibata jaki da cewa wa ina auhalar menene ba shi ba ita ba a total lukman wa inda an karar ta na total hame allah ce mafi kyama sauti ta ce sautin jaki in jaki kuka ma shi ɗan gani shi za ka ce ka nemi tsarin allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin wannan abin da ka ji to su malamai sun ce alilin wannan yi da Allah ta'ala ke ma Musa a.s. da cewa a yana jin kalmar ubangiji ne a wannan waje shi aka ce kiri ta kalmar to wannan gaba tana nuna mana daraja ta annabi Musa a.s. shi yake alaƙa da rafa ala ba'dahum ala ba'd Allah ta'ala daga darajar wasu aka wasu duk wanda Allah ta'ala mai wannan ta goma shi mai wannan shiri mai matukar muhimmanci to ka gaya da abin da wani annabi baya da shi kun fahimta saboda Allah ta'ala ya gina mashi da wannan ya bashi wannan dama ya karfafa shi da wannan sannan a karo na biyu Allah ta'ala ya ce masa kuma a mun ka littafi yin lokacin da ya je miƙati ya ubangiji da wannan ma ja Musa ne miƙati wa kallama kallamahu rabbu kaga anan ma Allah ta'ala ya sake mai magana ya bashi miƙa ya bashi alƙawalin sa ya bashi kuma a sako na taura da ya dawo ita zuwa ga mutanen sa to da Allah ta'ala ce minhum wannan abinda malaman larabci suke ce masa mafhumul mutlaq mafhumul mutlaq kuma ana sakin kalma ce amma wanda ya san me ake ce malarabci zai kokari ya dawo da zuwa ga ma'anarta sai da zai fitar da ma'anar wannan kalma da aka wata mubhama minhum a cikin su waye kenan kaga ba faɗi sunansa ba amma al-ishara tadullu ala annahu Musa alayhi salatu wassalam to Allah ta'ala kuma ce wa rafa'na wa rafa'a ba'dahum darajat wannan mun yi bayanin sa ajiya ba sai mun sake wani dogon bayani akan a wannan ba cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da warafa ba rafa ba'dahum darajat saboda Allah ta'ala fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa Allah ya ce masa wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma wanda babu wanda yake da wannan falala idan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ta'ala ce kuma wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinat Allah ya faɗi annabi Musa ya yi tasniya ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiya sai kuma ya taflis da annabi Isa alaihi salatu wasalam zai ba shi a matsayin na uku hikimar wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar sa ita ce shiriyatul wusta Allah ya tura annabi sallallahu alaihi wasallam don ya zama a mai tafiya tsaka tsakiya sai Allah ta'ala ya ce ma al'ummasa kuntum khairu ummatin اخرج للناس فان الله يا سبحان جعل عمر من الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس جعدن كرمر وانا معنا يا الله تعالى قبات ده النبي موسى عليه الصلاة والسلام يجي مشد ده النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كي كان محمد صلى الله عليه وسلم هيك ما تبيو ليس الله تعالى ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar waɗannan annabawa saboda annabi Musa shine annabin Yahudawa a annabi Isa alaihi wasallam shine annabin Nasara to Yahudawa sun kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Nasara sun kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya kunyata da su sai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar annaba wannan gaba daya dole in ka imani da annabi Musa kai imani da wanda ke biyowa bayan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazalika idan ka imani da annabi Isa ka koma baya ka kalli waye a bayan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ka imani shi mun fahimta wannan istinbati ne na malamai da tatabbu'i da istiqra suka cewa Allah ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa guda biyu domin ya isharar da nunin wajibcin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake nufin wannan al'umma guda biyu sannan abu na uku Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar wannan annabawa ne domin ya muna ishara da bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa a cikin waɗannan annabawan matsayi ne na nubuwa da risala gaba ɗayan sai ɗaya da haka babu wanda zai fifita nashi annabi ya ce ko mai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dukkaninsu manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala sai ce muna wa atina isa ibn maryam albayyinat mun ba ma isa dan maryama ayoyi bayyanannu ayoyi bayyanannu da Allah ta'ala ba ma nabi isa Al-ƙur'ani ya lissafa muna su yana raye matattu bayan ma mutuwarsu kazalika yana warkar da kutare da makafi da guragu وأبرئ الأكمه والأبرص أوحي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم wataƙila muka zo kansu a cikin sura da take gaban mu'ali imrana za mu yi bayani dalla dalla akan wannan gaba insha Allah ta'ala amma daga cikin mu'ujojojin annabi Isa alaihi salatu wasalam shine yana halittar a tsuntsu daga tabo idan ya ɗibi laka tabo kenan ya mulmula ta mulmula ta koma tsuntsuwa zai iya sakin ta kuma ta tashi ta zama rai kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan dama sanan daga cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya annabi Isa alaihi salatu wassalam ya bashi littafin injila saboda ya kasance manzo da zai zo ma mutanensa da littafi kuma ya karanta musu kazalika annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya bashi mu'jiza na cewa tun yana jariri ya fara magana wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla ya yi wa mutane magana yana ɗan jaririn sa a cikin tsumman goyo haka nan kuma bayan da ya girma ya yi wa mutane magana lokacin da mahaifiyarsa maryam a ta haife shi tana mamakin ya za ta tunkari mutanenta ta yi na za ta gaya mutu cewa ga ɗa ta zo da shi bayan bata ta taɓa gantar ciki ba ita karan kanta ta san babu mutane kuma sun san ba ta ciki lokacin da ta zo su. suka ce masa ya ukta haruna ma kana abuki mra'atu'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا كاغتين إننا جاريري اكون منغويو ya fara magana kuma ta ce ah, mutanen suka tambaye ta ta ya zami da magana da yaran da ke tsumman goyo sai ga shi ya fudu baki ya fara gaya masu cewa tsala inni abdullahi yake musu ni manzo ne na Allah bawa ne na Allah a taniyar kitaba Allah ta'ala ya ba ni littafi zan zo muku da shi wa ja'alani biyan kuma Allah ta'ala san yana zama annabi a cikin ku kaga annabi Isa alaihi salatu wasalam yana da mu'jizoji da yawa da ya zo ma jama'a sarsi wanda kuma wannan ya nuna musu cewa lalle wannan ɗan saƙo ne na Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> kazalika daga cikin abin da za mu sake fahimta a wannan aya ko a wannan gaba Allah ta'ala ce masa ah, wa ake na isa bane maryam albayyana ce Allah ta'ala ce muka ba mu isa ɗan maryama ayoyi bayyanannu dukkanin annabawa babu wanda aka faɗe shi da sunan mahaifiyarsa in banda annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce mun bashi littafi shine isa dan maryama me yasa Allah ta'ala ya kira shi suna isa dan maryama saboda a annabi isa alaihi salatu wassalam bai da uba mahaifiya kawo gare shi Allah ta'ala bai kada ta mai da mahaifi ba tare da mahaifiya kadai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo mata da busa a tare da ita Allah ta'ala ya zata yabi annabi Isa alaihi salatu wassalam nan take da ciki nan kuma take ta haifi shi idan muka zo zo ta Ali Imran za mu ga wannan insha Allah ta'ala wataƙila bana ko baɗi insha Allah ta'ala haka nan Allah ya ambaci annabi Isa tare da mahaifiyarsa babban sirri da babban hikima a cikin wannan Dan ya nuna maka cewa haihuwarsa aka yi mutum ne shi shi ko mutum ya dacewa ya zama ubangiji mutum da aka haifa ba ya da haƙƙin cancanta ta bauta da aka wannan ya kawo saɓani mai yawa a tsakanin kiristoci a coci ɗinsu cewa me yasa wasu ke cewa a bauta mai wasu masana ganin ba bauta za a mai ba wannan ya haifar da rigima tsakaninsu da yawa shi Allah ta'ala dan ya tunkuɗe wannan rigima tsakaninsu sai Allah ta'ala ya faɗe shi sunan mahaifiyarsa domin ka gane cewa mutum ne shi haihuwar da aka yi bayar cancanta ta bauta a tare da shi kuna fahimta ku yi haƙuri ya ji mure shata a shaƙewa ƙilar ruwan sanyi ne mijiya a yi haƙuri amma kuna jina sosai na baya mata suna jina tsaye annabi isa alaihi salatu salam an ambace shi da mahaifiyarsa domin ya na maka cewa shi mutum ne kuma kowane annabi Allah ta'ala na aika shi ne zuwa ga jama'arsa amma annabi isa ba haka aka gaya masa ba Allah ya gaya mana cewa wa ila wa ila maryam akhahu shu'aiba wa idh qala musa li qawlihi ha gani amma annabi isa sai ce wa idh qala isa min maryam ya bani isra'ila sai ce ya ku bani isra'ila saboda a wadansu malamai suna ta'alilin cewa ba za ka jingina annabi isa da bani isra'ila ba domin dan adam yana da alaƙa ne da mahaifinsa ana jingina mutum ne da nutuba ta mahaifinsa kun fahimta ba a da mutum da ba ga mahaifiyarsa wannan ɗaya ne da kaulin malamai na larabci cewa a faɗi mutum da babansa amma kar a faɗi mutum da babarsa mahaifiyarsa dangin mahaifiyarka ba da su ake tutiya ba ana tutiya ne da wani dangi dangin uba suka kawo ƙa'ida cewa banu na banu a ina wa banu bana banatina banu rijal aba'idi cewa ɗayan su ne ɗayan ɗayan mu maza ma'ana dangin da za su jingina kawo su gare mu su ne 'ya'yan danginmu maza a kayan ɗa namiji ɗayansa gaba ɗaya ɗayansa maza da ɗayansa mata za su yi ma zuwa gare ka an fahimta ɗayanka mata in suka yi aure a wani gida to duk abin da suka haifa a wannan ƙa'ida ta farko ba za su jingina kan zuwa ga gidanka ba sai da zuwa ga gidan wa ubansu kun fahimta a misali a ce na yi kudi in aka ce na yi kudi nan gaba yadda kaji ina da kamar duk shekara ina samun biliyon ɗaya ina haƙuri da ita to kaga ba laifi aiki na ko to kaji ina cikin masu kudin garin nan inda ya kayar 1 biliyon ai za a ɗan lissafa ka a'a ai ba kudi biliyon yanzu ma ba kudi ba ce da ne muke kallon da kudi amma yanzu ina da abokin da ya fi gidan 1 biliyon naira gaba da gidan kuma bai wuce girman masallacin nan ba kaga kenan kuma babansa talaka ne ba wanda ya san babansa amma shi ya tashi ya kudi yanzu ya ce gidan 1 biliyan sun zama biliyan ba kudi bace duk ayan talaka ma suna mallakar ta amma dai ka samu biliyan ka dai maleji to kaga ai yan ustazu ustazan nan za su yi gudu su zo su aure na mata sai a ta yi saboda yar akara makalla wuce ba ko ba akara makalla a kidiwa ba ɗan biliyan biliyan na kidiwawa in ka mutu ta dan samu ko da fuloti goma ne da gida ashirin da kaza da kaza to ‘ya'yanka da za ka haifa da ita matsalar ba za a jingina su da ni ba sai da jingina su da wa da kai ana kallahu mun fahimta sai ya ce dangin ana kallahu ne su amma ko da an faɗe su ana faɗin su ne min babu tashrif cewa a su ‘ya'yan wani ne amma ba wai a ba ta mahaifiya ba kun fahimta da wannan ne malamai ke cewa alhassan da hussein sun zama shirifai ne ba don suna ƴaƴan na na fadima ba wani rabu albarka da zuwa sai da suna ƴaƴan waye ƴaƴan ali bin abi talib radiyallahu an shi kuma ali bin abi talib radiyallahu an kaga wali abin nan sharifi ne yana da sharifantaka da haka alhassan da hussein sun zama sharifai ne dalilin kasancewar jikokin ah, a ƴaƴan sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu to wannan kauli malamai da yawa sun tafi a kansa wasu malaman kuma sun ce a'a duk ƴaƴan da ka haifa da ƴaƴanka maza suka haifa ma'ana jikokinka ta bangaren ƴaƴanka maza da jikokinka ta bangaren ƴaƴanka mata duka yayi su ƴaƴanka ne kun fahimta saboda ne hujjar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-hasan sai ce masa innabni hadha la sayyidun ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين يقتتلان بين المسلمين بين فئتين عظيمتين يقتتلان ودعوتهما واحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نيتي مثلنا. ترى شو باصا كلر نفي برتاد يجي مثلا دنيا أن سيدنا علي دم علي بن أبي طالب أيضا من الله صلى الله عليه وسلم دم سيدنا علي كان من الله صلى الله عليه وسلم كم بيمجا أما نبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا أنا نزك شيء نفي yarsa ya jingina shi zuwa gare shi mun bayanta da aka dai rigima ce da la min wa la tubni min ju'i ba ta karawa ba ta ragewa in baka sani ba ba yi bane ke in ka sani baka fi kowa ilimi ba so ire-iren wannan abun ba a sa da jijiyoyin wuya akan su ba a ɗaga hankali ɗalibai sai da su kansu a kwakwalwarsu su to ɗan da ɗaka ta haifa ai in baka haife ta ba ta haife shi haka ne ko ba haka ba to dan an ce kuma ba zai ci gadon ka ba sai dai shiga san dangin babansa kai nan ƴaƴanka ƴaƴan ka maza zuwa zuci danginka Menene ne jirgin ma cikin kun fahimta yanzu to a rage zakan kai zakan kai bai da kyau Allah ta'ala ya sake ce masa wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ta'ala ce mun karfafe shi da ruhil qudus anan malamai suka ce me yasa Allah ta'ala ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus suka ce raddi ne ga yahudawa waɗanda suka kafirce ma annabi Isa alaihi salatu wa salam sai Allah ta'ala ce wa ayyadinahu mun karfafi annabi Isa alaihi salatu wa salam da mala'ika Jibril ayyadnahu bi ruhil qudus kauli na farko shine mala'ika Jibril kun fahimta saboda ar-ruh da Allah ta'ala ce bi ruhil qudus ar-ruh anan shine mala'ika Jibril saboda Allah Allah ta'ala ya ga mana wata aya cewa war ruhu ilayhi fi yawm kaga akwai ar-ruh ilayhi arruhu ne mala'ika jibril kazalika malamai suka ce kamar ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yana cewa kalmar da aka ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus yace me waye arruhu din kuma waye al-qudus to fassara biyu za ka ɗauka duk wanda ka ɗauka ta yi babu wani tashin hankali a kanka idan ka ce wa ayyadnahu bi ruhi qudusi bi ruhi qudusi zai zama cewa ka yi ibafatin asliya shi mala'ika shi ne arruhu din kun fahimta al shi ne Allah subhanahu wataala al-quddus saboda ɗaya daga cikin sunan Allah ta'ala al-quddus idan ka ce a ayyadahu bi ruhi al-qudus shi zai zama ibafa ce asliya ar-ruhu ne shine mala'ika ruhin waye waye ban mala'ika wannan karfin shi ne qudus al-quddus kun fahimta in ka ga dama kuma sai ka ce a'a ruhun qudus ai ar-ruhu alladhi qaddasnahu sai zama kenan sifa ce mawsufun ila sifa mawsufun ila sifa sai zama shi ar-ruhu din ne kuma al-qudus ne kun fahimta kamar ka ce muna gawurtaccen mai kuɗi gawurtaccen mai kuɗi kaga mai kuɗi ai sifa ce ko amma gawurtacce zai zama mausufin ya ila sifa kun fahimta don an zo an ce gawurtacce mai kuɗi ko kuma hamshakin malami ha za a zo a ce maka hamshakin daban malamin daban gawurtacce daban mai kuɗin daban a'a din magana guda take yi Allah samun fahimta ma'ana kana faɗin siffar wannan mutumin cewa ga hayin ta kasance cewa yana da girma yana da ɗaukaka yana da kaza yana da kaza yana da kaza ta shi to idan Allah subhanahu wataala yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus yana nufin cewa mun karfafi mala'ika al-qudus da ya kasance tare da annabi Isa alaihi salatu wassalam jama'a kun fahimci wannan mun fahimta to nasara Allah ta'ala su ma da suke bayan yayi magana da yahudawa har yanzu dai Allah ta'ala na magana da nasara a nan wajen da yake masu ayyadnahu bi ruhil Kudusi su nasara sun sha bamban da yahudawa yahudawa sun kafirce ma annabi isa ba su da shi ba shi yasa shekara biyu muka karkara tafsirin fadin Allah ta'ala da cewa wa qalatul yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysat yahudu ala shay'in kaga babu wanda yake kowa ko ummatul kitab yahudawa ba su da nasara ba nasara ma ba su da yahudu ba kun fahimta don mun fahimci wannan su nasara da suka zo kan annabi isa alaihi salatu wasalam sai suka wuce gona da iri sai suka ce masa Allah to Allah ta'ala bai yadda a dingina wannan tashrifi na ubudiyya da ilahantaka zuwa ga wani ba sai gare shi shi yasa tun farko sai Allah ta'ala siffanta shi na abin da mahaifiyarsa saboda haihuwar shi ana yace ayyadda menene Isa bin Maryama dan ya karya zafin da Yahudu a Nasara suke da shi na guluwi zuwa ga annabi isa alaihi salatu salam da suke ce mai allah allah allah to allah ya karya wannan lagon nasu ya nuna masu cewa ɗa ne kuma ɗan mutane amma allah ta'ala ya karfafe shi ne mai da ruhul qudus sai zama raddi ne ta fuska shi su yahudawa an masu raddi da cewa yana ta'ayyidi na ruhul qudus kar ku rena shi su nasara an kauce mun zafin kansu da cewa allah ne aka ce musu ibini maryam su gani cewa ba dan Allah bane kuma ba Allah bane dan dan mace ne kun gane bayan wannan kuma sai a gaya maka cewa Allah ta'ala karfafa su yayi domin duk wani mutum da yake nema yake nasara a cikin rayuwarsa yana buƙatar mai karfafa masa yana buƙatar mai taimako yana buƙatar madadi to idan har annabi Isa alayhi salatu wasalam yana buƙatar taimako wajen isar da sakonsa to ba wani mutum zai girma da zai ce baya bukatar taimako baya bukatar agaji baya bukatar wanda su tallafa masa kowa yana da bukatar tallafi yana bukatar taimako kun fahimci wannan jama'a to sai Allah ta'ala ya ce mana ne walau sha Allah maktatar da zina min ba'dihim ko da Allah ta'ala ya so yace maktatar da zina min qablihim min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ولكن اختلف وبنجي سبحانه وتعالى باي هاجو باب الابان وان أن بابا النبي موسى عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكما النبي عيسى عليه الصلاة والسلام في الله تعالى منكم ولو شاء الله جاء الله يسوع مقتتل الذين من بعدي من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر الله تعالى جاء الله يسوع da waɗannan da suka zo a bayansu da ba su yi kashe-kashe ba suka yaƙi yaƙi a tsakaninsu ba min ba a ma ja tumul bayan hujjoji bayyanannu sun tabbata a gare su Allah ta'ala ya kama su hujjoji bayyanannu walakin talafu bai da sun yi zaɓani a tsakaninsu wa minhum man amana akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar akwai wanda kuma suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala walau sha Allahu maktatal da Allah ya ga dama da ba su yaƙi junansu ba walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai dai Allah ta'ala yana yin abin da yake so abin da yake akan wannan gaba ita ta biyu shine a wannan gaba ba karewa ce ba amma mu haƙura da bayanin ta haka Mun fahimta sai mu bari mu shiga gaba ta gaba kai zama mun ta kwanaki akan aya da Allah ta'ala ce da ya so maktatal ladina min ba'dihi da wanda suka zo a bayan su ba su yaki ba min ba'di ma ji a ja'atumul bayyinat bayan kuma ga gaskiya ta bayyana gare su walakin ikhtalafu ga dinga sabani a tsakanin su to nan malamai za da fasara guda biyu akan wannan aya wannan kuma malamai suka ce a kalli wannan min ba'di min ba'din da zo min ba'dihim ta mai mai a cikin wannan aya a su afwan da Allah gaba Thank you. wannan aya min ba'dihim ta mai mutu a cikin tasu to me ake nufi da su dai malamai suka ce abinda ake nufi Allah ta'ala ya turo wannan annabawa da waɗannan manzanni da ya fifita darajarsu to amma bayan da suka zo al'umma da suka zo a bayansu sai suka dinga yaƙar junansu sai ka ɗauki fassara ta farko mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam ba su yi imani da mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam ba sai zama kenan mutanen annabi musa su suka yaƙi mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam alam wasala ko kuma ya zama mutanen annabi musa da mutanen annabi isa dukkaninsu ba su yadda da mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai suka taru suka yaɗe juna baki ɗansu an fahimta ko kuma mu ɗauki fassara ta biyu a cikinsu mutanen annabi musa sashinsu sun yaɗi tashi bayan gaskiya ta bayyana gare su a cikin mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam sashinsu sun yaɗi sashinsu haka a cikin mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sashinsu su ma sun shashin sashinsu kun fahimci wani fasara guda biyu me ya sa muka faɗi wannan guda biyu malaman tafsiri suka ce abin da sa aka kawo wannan fasara guda biyu kowace kuma za ta hau kan wannan aya in ka ce walau sha Allah maktasar lalazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu da Allah ya so waɗanda suka zo a bayan da ba ya juna so bayan gaskiya ta bayyana gare su mutanen suka zo bayan annabi Musa alaihi salatu wasalam su ne nasara gaskiya ta zama cewa annabi Musa annabin Allah ne sun san da wannan ba sani ba amma sai suka koye gaskiyar sai suka yaƙi mutanen annabi Musa su na tare suka yaƙe su to sai mu koma wancan tafsirin waɗannan ayoyi na bariya cewa Yahudawa sun ce nasara ba akan gaskiya suke ba nasara sun ce Yahudawa ba akan daidai suke ba wa qaltil yahud laysat nasara ala shay'in wa qaltil nasara laysat yahud ala shay'in wa hum yatluna alkitab kaga dukkanin su kowa na kan littafi amma ba wanda ya yi kowa haka faɗin Allah ta'ala qalu lan da jannata illa man kana hudan au nasara mun maimaita a baya cewa ba haɗin baki suka suka faɗi magana cewa da yahudu da nasara kaɗai su ga aljanna a'a yabi da kace yahudu nasara su za su ga aljanna a wannan ayar to waccan ayar kuma za ka yi fassara ta ba sai dai ka ɗauko su yakin cewa sun faɗi magana ne iri ɗaya kwabo da kwabo to tautology kikirar a ƙur'ani ba dogon hikima ba ki idan zance bai tsawo ba sai Allah ta'ala Ya haɗa magana ta su ta wani gaba ɗaya yake gaba ɗaya ga abin da kuka ce kamar a ce kirawan ce ce ba zan zo ba kirawa ne shi ma ce ba zan zo ba kirawa ne ce ba zan zo ba kalmar su iri ce kuma iri ne ba ce. tare suka haɗu suka faɗa a'a in ka ce sai ka ce sun ce ba za su zo ba magana ta fito ko ba ta fito ba sai a ce a ina suka ɗauka kowa haka ya gaya mu to irin abin da suka faɗi kenan nasara suka ce yahudawa ba za su ga aljanna ba yahudawa suka ce nasara ba su ga aljanna ba Allah ta'ala ce tilka amaniyu to a nan sai Allah ta'ala zaki damar cewa irin wannan abin da suka yi nasara sun zo sun yaƙi yahudawa bayan gaskiya ta bayyana gare su yahudawa su ma sun yaƙi nasara bayan gaskiya ta bayyana gare su haka al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi yahudu sun yaƙi nasara bayan gaskiya ta bayyana gare su su ma ban eh, yahudin najran da yahudawa da suka zauna garin madina wasu sun haɗa baki an yaƙi musulmai wasu ma sun yaƙi musulmin da kansu kun fahimci wannan jama'a to anan sai mu sake fahimta ka'ida ta ƙarshe cewa a me yasa muka fahimci cewa su suka yaƙi a tsakaninsu su ka ce to fasaha ta biyu nasara da nasara sun yaƙi a tsakaninsu yahudu da yahudu sun yaƙi a tsakaninsu al'ummar manzo Allah sallallahu su ma suna yaƙi a su kun fahimci wannan to me ka wannan saboda bu'dihim an risala duk da mutane kai nisa da karnin annabtakarsu ta sai sun samu sabani a tsakaninsu shi yasa Allah ta'ala ce walakin ikhtalafu kafin wannan sai ce min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu gaskiya ta bayyana gare su yahudu da yahudu sun san gaskiya amma sun yi dogon zango ga annabin su sai suka fara sabani wanda suka ce daidai wanda suka ce ba daidai ba haka nasara sun yi nisan dango tsakanin su da annabin su yan katolika da kuma yan malosiniya suka samu matsala tsakanin su wannan ce wancan ne daidai wancan ce wancan ne daidai sun yi nesa da annabin su kamar yadda idan duk baka gane wannan ba za ka gane wannan karra a yanzu a zamanin mu da mu ahlus sunna cikakkun musulmai da yan bid'a muna sabani a cikin addini da mu musulmai in general da yan shi'a muna da matsala tsakanin mu dukan mun zo a ƙarƙashin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya mana sabani nesa da muka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nesa da zamanin nubuwa nesa da muka da ahadu risala to wannan nisan da muka samu sai ta bamu matsala wajen rashin fahimtar menene cikakken hakikan addini shine walaki walakin talafu sabani ya zo masu min ba'di ma ja'ukumul bayyinat bayan gaskiya ta bayyana gare su jama'a ba a yin faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya sai idan an samu sabani wajen fahimtar gaskiya kun fahimta in aka saba wajen fahimtar gaskiya to ba ɓannar da ba za a yi ba shi da ba za a yi ba za a zuba da jinin mutane da yawa al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala a tafsiri da tahrir wa tanwir ya kawo misali irin wannan abubuwa da yawa abin da yake karfafar wannan fassara ta karshe wanda ita ce nima na bin tsuwa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa zamu yaki a tsakaninmu zamu yaki junanmu mutane da yawa za su hukunta yaki wannan wannan yaki wancan kowa zai yaki dan uwansa amma me zai zaka kance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffarin yadribu riqab ba'dikum ba'da mu da junan mu za su kafirta su yaƙi waɗancan wanda za su yaƙi wancan wanda za su yaƙi wanda duk zai so a haka amma abin da Allah ta'ala ke so gare mu shi shine suwaye za su riko da addini suwaye za su riko da shari'a su tabbata akan wannan gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanninsa a kanta to wannan shine bamiri guda biyu na lafazin da Allah ta'ala alaƙi min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu wannan saɓani da aka samu shekara ta yaƙe-yaƙe za ga yaƙe a tsakanin mazhaba yan malikiya da yaƙen shafi'iyya har yi kashe kashe in ka je pakistan a ƙasar pakistan sind bilad sind ta yanzu za ka da rigima in ka shigo masallaci za ka yi sallah za a gaya maka wannan masallacin hanafiya ne ba masallacin wata mazhaba ba ne ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza a masallacin ba ta hiyatul masjid ba kaɗa hannu idan ana tafiya in ka kaɗa hannu kana ta hiyatul lillahi sai a kama karya maka hannunka a ce karanta nan masalacin ba na yin malikiya ba so kaga wannan saɓanin ya kari jinjimu da yawa an yi saɓani tsakanin rike hannu da sakin hannu a sallah ya sa an zuba da jinin mutane da yawa musu hafi sai kawo rigima bayan kuma ganewa ne basu anan mun shafi faɗi karatun mu na halka cewa su ɗan malikiya ma da ke riko da kadalu ba su ma karatun ba ne kamar yadda manyan malamai su faɗi cewa zambai da ake mai malik a cikin mu dawwana da abin da ke cikin muktasar yana da bambanci da abin da ke cikin muwatsa ta imam malik wanda ba lokaci ba ne, inda ba zai darasin fikihu muke balle mu ta kalkale mu ta bayani kan fito. da kuma manyan malamai a tare da mu amma mu yi kokari mu kammala wannan ayar a yau gaba ɗaya mu sallame ta cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce wa minhum man amana a cikin wannan al'ummun da suka gabata labarin annabi Musa labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Isa a cikin jama'a su akwai wanda suka imani nan ma fasara biyu zaka bashi ko ka dauki cewa sun yi imani da annabawansu annabi Musa kwanda suka imani shi annabi Musa kwanda suka kafirce masa annabi Isa kwanda suka imani shi annabi Musa kwanda suka annabi Isa kwanda suka kafirce masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai suka imani shi akwai da kuma suka kafirce masa ko kuma ka dauki cewa akwai waɗanda suka yi imani da annabi Musa amma ba su imani da annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka kuma suka imani da annabi Isa amma ba su imani da annabi Musa ba kuma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka akwai suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba su imani da annabi Musa ba ba su imani kuma da annabi Isa ba to dukkan wannan sai Allah ta'ala ya jawo hankalin mai ce fa minhum man amana akwai suka imani da wannan manzannin ko ɗaiɗaikunsu ko gama garinsu wa min humman kafar akwai da kuma suka kafirce ba su imani da su ba ko kuma su kafirce ma annabawansu ragowar annaba ko su kafirce ma annabawan gaba kiɗinsu walau sha Allahu Allah ta'ala ke da Allah ya so maktatali da ba su yaƙi junansu ba waɗancan mutane da suka saba akan gaskiya ɗin walakin inna Allah ya fa'alu ma yuri sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana yin abin da ya so a nan kar ka zo da larabci ka ce za ka yi maganar larabci a nan idan aka samu harf lakin harf ne a larabci yana zuwa ne da ainul kalima ya zama cewa alamul kalima ya zama ma'abinan sakin lakin kaga ɗaure ki ko to a ƙa'idar larabci idan aka samu iltika ustakinai ana jefar da na farko ne sai ya zama an yi sa ya zama haraka sai a tabbatar da na biyu lakin a wasarin da yake karkashin da shine sukun sannan kuma ikhtalafu hamzatul wasl ne wadda ita kuma sukuni gare ta to idan suka haɗu guda biyu ta'azzar siqal suna yin nauyi a wajen faɗi a ce lakin sannan kuma ikhtalafu da sai Allah ta'ala shafi sukuni daya sai tabbatar da shi a matsayin kisra sai ce walakin ikhtalafu Allah ta fahimta walakin Allah ya fa'alu ma yuri Allah ta'ala yana aikata abin da yake so bari mu bar wannan aya haka jama'a ba dan abin da ya kamata mu faɗi a cikin ya kare ba sai dai ina so mu tauri mu gama wannan sura cikin wannan shekara ita ma in Allah ya da mu samu wa mu leƙa cikin bakara a Ali Imran in Allah ya da abin da muka faɗi dai Allah ba mu larabcin da muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana muna tare da bakuncin babban malami mai kama da gwamna kamar yadda muke mai kirari ga kuɗi ga karatu ga barazana ga tarjijin wuya ga bala'i ga musiba wanda ya taba ka tsohon musiba wanda ya kyale kai ne ma zauna lafiya a sheikh malam musa yusuf asali sunna malam usman shanono a honorable ko chairman na na a ya ka da mushi ba wannan mai cikin albarka za mu ba ma da kuma shugaban kasa da kasar da ba ta shi ma da ke da da da ya ba da shi ba ina da da shi da kuma shi na hukumar da ke da a a shek mala kudi sunna yana gudun da a wannan shekara da ni gabatar da tafiya a masallacin nubula a nubula da suke a gidan masallacin nubula yake gabatar tasiri karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi a kowace rana da yamma daga wancan tafsiri suka taso suka zo mana nan insha Allah ta'ala za mu ji bayanan malam da izinin Allah ta'ala kun san malam dan Kaduna ne ba wai dan Zamfara bane da ka in muku Hausa Kaduna ba matsala kar ku damu muna tare a cikin lamarin da ba

dawa shi malam nan gida ne Allah ya saka masa da alheri ko shakka babu shakka Abdul Muttalib azamfari maulidan الكلوي مسكنه Bala yana daga cikin fitiyatun amanu da rabbihi wanda muke roƙon Allah Allah ya ƙara masa shari'a a dukkan mutumin da yake bibiyar kafofin sadarwa da zamanin koyo gare shi ba irin kare da yake ba sunna ta fuskar a ilmance da kuma zamanance shi ya a wajen wasu ya shahara da kibi kun zai shugabannin kogo an kawo wani kibi a wani hadisi ya ce ka gane to malam da ya kaji sai ya ko ya ɗauka cewa ko malam ustazu ne kawai ya ce shi ya sa amma da rubuci ne zai shi malam yana da alaƙa da ilimin a kai ke ba bai da buƙatar kuɗi ko wani shi ne rubuci to muna roƙon Allah haka sunna take da haka kan mutane take ba raba take in ka ga da sunan sunna kan mutane yana fito wani ya zo da son zuciya a ni gaskiya ba gani da zai ba su da yawa malam na samu yana magana abin da ya shafi rabe kai ta gwargwadon yadda al'umma suke da alaƙa da abin da annabi ya karanta gwargwadon yadda kanta zai haɗu gwargwadon yadda ta yi nisa gwargwadon yadda za a samu mai rarrabuwar kawun lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya koma zuwa ga Allah ko daɗewa ba a yi aka samu fitina ta 'yan ridda bangarori daban-daban irin su aswadul alfi irin su a mutai da mutum kaza da abin da zai baka mamaki har da fa mace a lokacin da annabi ya bar duniya ɗan kwanaki ne ta zo ta ce ita ma annabi ya ce kuma ta kafa rindina kuma ta samu wanda ya ta idan a wancan zamanin abin ya yi ya kake tsammanin yanzu kuma ke sa duk shekartakar da wani ya ne ka jira wani siya ga kame kuma ne kama wannan ko zai zama jiri ba a cikin faɗan gaskiya akwai abin da yake na daidai su dama masu karantarwa abin da Allah ya dora musu faɗa mutum ya yi duk kai da wannan ba aikin mu bane shi yasa abin da Allah zai tambaye kowane mai isar da sako shi ne ka isar shi yasa in annabi ya yi aiki ya yi aiki ne biyu ya karɓi a kan masu yake har da lafiya ko na isar da sako in mutane suka ce ke ce Allahumma shahid Allah ka shaida shi yasa Allah ya rantsi yake falalan alanna alladhina ursila ilayhi falalan alanna al-mursalin wallahi sai na tambayi manzannin da na aiko su ma mutane da aka yi musu dan aiki su ma Allah zai kalle su wannan shine abu na farko abu na biyu maganar abin da yake ake yi wato eh, da sabani wanda ba su ɗauki addinin sabani a kan zuciya da jahilci shi yasa za mu ga Allah ya kore wa annaba abu biyu ya ce masa ma dalla sahibukum wala gawa abokin ku bai ɓace ba kuma shi ba halakaki ba ne idan akwai ilimin son zuciya ya shiga matsala ne in aka gina aikin addini babu ilimi shi ma matsala ne da haka Allah ya korewa annabi duka guda biyu cewa ma dalla sahibukum wa ma abokin ku bai barci ba kuma shi ba a halakacce ba ne shi yasa kamar yadda al'imamu bin al ya faɗa yace magabata suna yin sabani kamar yadda mu muke bambancin mu da su su in sun saba wani ba zai zalunci wani ba amma mu yanzu in ka saba da mutum sai ka ya ma karya wani saboda bala'in kwarewa a wajen shari masu yama kuka kafin ya karya wallahi sai ya fashe da kuka kunna dan a tausaya mai a gane cewa fa abin da yake faɗa a kanka da gaske ne kuma ƙarya yake wannan yana daga cikin matsalar da mu muke fama da ita a kan yanzu so shi yasa za mu ga cewa maganar da malam yake ta waccan al'ummar da ta gabata da Allah yake an asimu dina sai yake wala ta tafarraqu bi wannan wala ta tafarraqu da Allah ya fara magana shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha an suka ce amfani da an aqimu dina wala tafarraku amfani da ta'un guda biyu saboda sakon ya unsu tun daga al'ummar farko har zuwa lokacin da ake magana da al'ummar annabi Muhammad amma wancan da ke cikin surutu ali imrana cewa wala takunu na tafarraqu wa ba'a min ba'di ma Umar Bayyana su, wa ulaika lahum azabun azim wannan sako ne kadai da ya shaƙo al'ummar annabi Muhammad cewa ku kasance kamar wanda suka rarrabu suka yi saɓani kuma ba su rarrabu suka yi saɓani ba sai bayan da ilimin ya riga ya zo sai ke kula da kalamu a babu nan ku ɗaya daga cikin illan saɓani ya kai ga raba raba kan mutane ku ɗaya daga cikin ukubar da Allah zai wa mutane tun yi duniya za ka ga abin da kuka fi ƙarfin shi ya fi ƙarfin da duk